Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu, a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi, barista Mahmud Haruna Yakubu, wanda ya yi ƙarin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta kaddamar na sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Abdulhab Muhammad ya tambaye shi ko manoman sun san yadda za su yi amfani da wannan sabon taki wanda ba shi da sinadarai. To kusan ko ina a cikin duniya musamman kasan turai waɗanda muke koyi da su tun farko abubuwan da ake nomawa da takin zamani kudinsa daban ne da wanda ake noma shi ba tare da an sa masa takin zamani ba wato an sa masa wani taki kamar wannan wanda kake bayani a kai wanda bayi kunshe da wasu sinadarai wanda za su jawo ko abin ya yi girma cikin lokaci kaɗan ko kuma ya zama ya sa masa wani illa daga can ƙarshe to komi akan fara shi ne daga farko koyansa ake yi har kafin ka zo ka kware kuma ka san ingancinsa kuma ka san taya za ka yi amfani da shi da wannan tabbatar maka manoman mu yawancin su sun daɗe suna noma kuma koyan amfani da wannan sabon taki din ba zai dauki lokaci ba kuma da zaran an fahimci ingancinsa na tabbatar zai yi kasuwa kuma su waɗanda suka kawo idan har amfaninsa ya zama an amince da shi to tabbatacce da wanda suka kawo da mu manomanmu da suke amfani da shi za su samu biyan bukata ba daɗewa ba. a kamar a ƙasashen da suka ci gaba kamar su amurka eh. manoma suna da bakin da za su yi magana hmm. su ne ma za su gaya ma gwamnati ga abin da ya kamata su yi shin a najeriya ya kaga karfin manoma to gaskiya mun yi ta fafutuka kai na mun yi fafutukan rijista ma wannan kungiya na manoma na najeriya baki daya da kuma na masu kiwon kaji na fadin tarayyar najeriya baki daya kafin a yi rijista karfin 'yan kungiyar manoma bai kai ma karfin da suke da shi yanzu a kasar nan saboda ba da dadewa ba ministan aikin noma ya yi magana da shugabanmu na ƙasa cewa duk abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi wanda ya danganci harkan aikin noma lallai za a tuntubi kungiyar manoma na ƙasa baki ɗaya da sauran kungiyoyin manoma da suke cikin ƙasar nan saboda su ne suke kasa suke noma su suka san illa da kuma inganci da nasarar da ake samu a aikin noma saboda haka a fahimta na a yanzu kungiyar manoma ta ɗauko hanya na inganta aikin noma a najeriya fiye da yadda yake a shekarun baya akwai wani shiri da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na inda ke ta ware kuɗi fiye da biliyan uku na naira domin wato magance wasu irin abubuwan da suke kawo barna ma shuke-shuke mu haka to koya kuka ga wannan yunkuri na gwamnatin tarayya eh, yunkuri ne na gari saboda gwamnatin tarayya ta ɗauko hanyar taimakawa manoma ba kuma taimakawa manoma kawai ba wato in an lura taimakawa ƙasa ne baki daya idan har aka bari wa'annan kwari ko tsuntsaye wanda mun ga sun fito a makwabtanmu a shekarun baya shekarar da ta wuce sun fito a wajen Nijar da sauransu sun hali kuma sun yi ta'adi mummunan ta'adi to ina ganin gwamnatin tarayya ta yi tanadi ne saboda ko da wannan abu zai bullo to tana shirye kuma ta ba da kuɗi isasshe yadda za a magance don muddin ba an kashe tsuntsayen nan ba ko nan fari da suke tasowa ba to illan da za su mana ba za mu so mu ji ba ko mu gani ku nan na tabbata akwai mata manoma wanda su ma suna cikin wannan ƙungiya yaya ka ga yadda mata suka rungumi harkar noma baya a shekaru biyu ko uku da suka wuce a nan bauchi state matan da suka rungumi aikin noma kuma wanda suke samun alheri a cikin magana aikin noma ba sa misaltuwa akwai manya-manya a cikin su wanda suka rungumi noman shinkafa a sana'a kuma suna samun biyan bukata ba kawai wanda za su ci ba har ma wanda za su sayar su biya wasu bukatunsu saboda haka an samu inganci fiye da duk yadda kake tsammani a kungiyar mu na manoma musamman ta fuskan mata a matakan da gwamnatin Bauchi ta dauka ina ganin a yanzu ko lokacin da aka zai takin nan kaga an kira wata ficacciyar mace wanda aka ce a zo a sayar mata da taki ta buƙaci kusan buhu talatin aka ce maka mata ta sayi buhu talatin kai ka san abin da za ta noma ya fi karfin wanda za ta ci kuma ya cimma wanda za ta biya bukatunta in aka yi nasarar damina saboda haka mata sun ɗauki sahun gaba a cikin maganar aikin noma a jihar bauchi daga ƙarshe ya kake hasashen damanar bana ganin da ce wancan shekara a irin wannan lokaci ruwa ake sosai a to gaskiya akwai alaman karancin ruwa daga farko ba mu menene karshen zai nuna ba a kullum gwamnati ta karkashin bsadp suna jan kunnen 'yan kungiyar wato manoma maza da mata baki daya da a tabbatar da an samu iri mai inganci kuma irin da zai zama ya nuna a cikin lokaci kalilan. masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar manoma na najeriya reshen jihar bauchi barista mahmud haruna yakubu da kuma wakilin abdulhab muhammad sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa uba. arziki.